الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر خلق الخلق ليعرفوه فيعبدوه بالتوحيد مخلصين له الدين الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة الله أكبر أنزل كتبه وأرسل رسله لإقامة شعائر الدين وليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون فاتقوه يا عباد الله ووحدوه وأخلصوا له الدين فمن فعل ذلك منكم فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر عباد الله إن يومكم هذا لهو من أفضل الأيام فهو يوم من شهر حرام وهو خاتمة العشر الفواضل خير أيام الدنيا وهو يوم النحر ويوم الحج الأكبر إنه يوم عيدكم وإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها وقال صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب عباد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر قد شرع تعالى لعباده غير الحديث عبادات شعائرية في هذا اليوم الفضيل أولها صلاتكم هذه إقامة لذكره وتكبيرا له على ما هداكم وشكرا على التوفيق لإقامة المناسك قال تعالى فصل لربك وانحر فقد جاء عن أهل العلم أن الصلاة المعنية هنا هي صلاة العيد ثانيها ذبح الأضاحي لمن قدر عليه فذلك إحياء لسنة أبيكم إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل الذبيح حين أسلم واستسلم لله رب العالمين فاذبحوا أضحاكم وتحروا سنة نبيكم قال صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن وقال أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها رواه أبو داود فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كما قال صلى الله عليه وسلم ثالثها الإكثار من الذكر والدعاء بالتهليل والتكبير والتحميد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد رابعها اللعب الحلال ترفيها للنفس وتفسحا فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم للحبشة باللعب في مسجده يوم العيد وقد جاءت مغنيتان تغنيان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعرهما أبو بكر رضي الله عنه وقال مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل يوم إن لكل قوم عيدا وهذا عندنا أي سمح لهما بفعل ذلك وكذلك رابعها أو خامسها الصلة ومواساة النفس والأهل والأقارب والفقراء والمساكين بالأكل والشرب وإدخال السرور والفرحة على الناس وذلك من لحوم الأضاحي وسادسها تعظيم هذا اليوم بفعل الطاعات واجتناب جميع المنكرات عباد الله إن الله تعالى قد من علينا بإقامة هذه الشعيرة لأول مرة في هذه الجامعة المباركة تحت إدارة الأستاذ الدكتور شيخ عبد الرحمن ذلك الغيور على دين الله الشفيق على عباد الله فالله نسأل أن يوفقه لما يحب ويرضى في جميع أعماله ومشاغله وأن يثبته على الحق ويزيده توفيقا في رئاسته و يجزيه عنا وعن الإسلام خيرا كما ندعو بالخير لجميع نوابه ووزرائه وندعو لأمير بلدنا لافيا ومجلسه ولحكومة ولاية نسروة وللحكومة الفدرالية بالتوفيق وللأمة الإسلامية بالأمن والسلام واليسر والتوفيق والاجتهاد تحت كلمة التوحيد وعلى سنة الحبيب إنه على ذلك قدير وبالإجابة جديد أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يقوى الأم المسلمين ونرانا شيء من ce mai wannan ranar taku ita ce ranar ƙarshe cikin ranaki guda goma da suka kowanne falala a cikin shekara wannan ita ce rana da Allah ya kira yawmul hajjil akbar mafi girma da ɗaukakar ranar aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi alkhairin ranaku a duniya ranan annahar ranan idi da waye gari wannan rana annabi alayhi salatu wassalam ya ce rana ne na idin an shar'anta mana idi domin mu fito mu bayyana musulunci mu bayyana ɗaukakan musulunci da yaɗuwansa mu bayyana godiya ma Allah madaukakin sarki bata dama da ya bayar a sauke aikin hajji Allah madaukakin zarki ya farlanta ma waɗanda ba sa aikin hajji waɗansu ibadodi a wannan rana guda shi da su ne kamar haka na farko shi ne wannan sallah ta idi da muka zo yi wannan sallah yana daga cikin manya-manyan abubuwa da ake yi a wannan rana yana maimaituwa ne so ɗai kawai a shekara duk wanda ya riske shi ya riski babban falala duk wanda ya rasa shi ya yi hasara wannan idi da waɗannan kabarbari suna daga cikin abin da Allah ya fi so a yi a kowane lokaci musamman kuma irin wannan rana ta yau annabi yana fitar da kowa da kowa a gidansa kuma ya sa musulmi su fitar da kowa da kowa kowane magidanci ya fitar da kowa da kowa domin halartar idi abu na biyu shine lahiya ya zo a hadisi ingatacce daga cikin mafi alkhairin aikin da ake yi a wannan rana shine zubar da jini Allah madaukakin sarki yana son a zubar da jini domin bauta a gare shi na dabbobi a wannan rana har annabi alaihi salatu wassalam yana cewa afdalul hajji al-asajju wal mafi falalan aikin hajji shine wanda ake kwarar da wato ainihin jini saboda haka wanda Allah ya hore masa ya yi lahiya kuma ana yin lahiya ne da dabbar da take shekararriya wacce ta cika shekara idan kananan dabbobi ne idan waɗannan fararen ne mai wata shida zuwa sama idan saniya ne wacce ta cika shekara biyu ta shiga uku idan ah, raƙume ne wacce ta cika shekara ko ta cika hudu ta shiga shekara ta biyar kuma dole su zanto ƙosassu lafiyayyu babu aibi a cikinsu duk wanda ya samu dama ya yi wannan lahiya ya raya sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bal ya raya sunnar annabawa wa li kulli ummatin ja'alna man sakan liyadhkuru isma Allah ala ma razaqahum min bahimati al-an'am Allah ya ce ma kowace al'umma mun sanya musu wuri da lokaci na yanka domin su ambaci sunan Allah madaukakin sarki ba su abin da ya hore musu ya azarta shi da shi na dabbobin gida sannan ya ce ku kaɗaita Allah shi kaɗai fa ilahukum ilahun wahid Allahn ku wanda ya cancanta a masa bauta a yi masa yanka shi ne Allah shi shi kadai ba shi da abokin tarayya sannan ya yi albashir da masu kankan da kai da miƙauya ma Allah maɗaukacin sarki wannan miƙauyan shi ne sunan annabi Ibrahim alaihissalam da Allah maɗaukin sarki ya umarce shi ya yanka ɗansa annabi Ismail Allah wajen sarki ya shar'anta mana wannan don mu raya waɗannan sunnonin sannan mu ci mu sha mu ji daɗi mu yi farin ciki saboda rana ne na idi na farin ciki abu na uku yawaita kabarbare annabi alayhi salatu wassalam ya ce a yawaita kabbara da hailala da hamdala a waɗannan kwanaki guda goma to babu kamar jiya da yau ranar arafa da ranar idi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd abu shine ayi wasanni na halal domin nuna farin ciki da wannan rana annabi alayhi salatu wassalam yayi izini ma mutanen habasha su zo su yi wasa na takubba a masallacinsa a ranar idi har matarsa tana son ta kalle su ya ba ta dama ta jingina akan kafadansa sai da Aisha radiyallahu anha tana kallon masu wasan idi a masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai arera waƙe-waƙe a shigar majuna da farin ciki wata rana sai na bakar ya zo gida Annabi sallallahu alaihi wa sallam ranar idi ya samu waɗansu ‘yan mata guda biyu suna raira waƙe-waƙe sai ya tsawata musu yace muryan shaidan ne a gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yana kwance ya dan rufe kansu sai ya buɗe ya ce a'a kowace al'umma tana da ranar idi mana ranar da takan yi wasanni takan yi bushasha a ciki to mu ma yau ranar ilinmu ne mu musulmi don haka ya halatta a yi wasanni a yi hawan doki a yi duk waɗannan abubuwa amma na halal kar a yadda a shigar da abin da yake na haramun abu na gaba shine sada zumunta da sadaka da taimakawa da kuma wato ainihin kyauta a wannan rana shi ya sa ma aka ce mutum ya raba naman lahiyarsa ɓangare ya ci ɓangare ya adana ɓangare kuma ya yi sadaka fakulu waddakhiru wa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yace abu na karshe girmama wannan rana saboda rana ne madaukaki yaya za a girmama wannan rana dori akan waɗannan abubuwan da muka faɗa shine musultuwa da umarnin Allah madaukakin sarki na ayyukan ibada kare zanto ranar sallah kuma kai baka yi sallah a jam'i ba ko ka manta ma sallar kana sharholiya sada zumunta girmama iyaye taimakawa gajiyayyu sannan nisanta duk wani abu wanda yake na barna a wannan rana zalika man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa duk wanda ya girmama alamomin Allah wannan alama ce ta tsoron Allah a cikin zuciyarsa daga karshe dole mu ci gaba da godiya ma Allah madaukakin sarki Allah ya cika mana ni'imomi na salloli da ake yi a cikin jam'i a wannan jami'a tamu jami'ar tarayya ta garin lafiya a ƙarƙashin jagorancin shugabanmu Profesa Shehu Abdulrahman bawan Allah mai kuma tausayin bayan Allah mai aiki tukuru domin kafa addinin musulunci da gina musulmi a wannan wuri. muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara ma wannan jami'a daraja da ɗaukaka da albarka wannan shugaba Allah madaukakin sarki ya ƙara haskaka masa ya ƙara masa ni'ima ya ƙara tabbatar da digadigansa ba ta kawo alkhairi mai ɗorewa a wannan jami'a mataimakansa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara musu ƙarfin gwiwa wajen azashi da ba shi shawarwari na alkhairi akwai mataimakansa guda biyu Professor ali shugaba da professor dakiyar wadda yau suke fika wa'adin aikinsu yau shida ga watan Jun muna roƙon allah madaukakin sarki ya saka musu bata alkhairai da suka yi a ƙarƙashinsa kuma ya sa mu ji alkhairi na gaba da yake tare da su Allah madaukakin sarki ya saka ma dukkanin jagorori na wannan jami'a bata gudunmawa da suke bayarwa musulunci da musulmi sarkin lafiya muna roƙon Allah madaukin sarki ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa ɗaukaka ya ƙara masa son addini ya tabbatar da shi bisa sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallama hukumar wannan jiha Allah ya ƙara masa taufiki shugaban ƙasa da hukumarsa Allah ya daidaita musu tafiyar su ya tabbatar da su bisa kan turba al'ummar na musulmi Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya tabbatar da mu ya haɗa kanmu bisa littafin Allah da sunnan manzansa sallallahu alaihi wa alihi sallama duk masu taimakawa wannan al'umma na cikin gida da na waje Allah madaukakin sarki ya taimake su Allah ya rubanya musu ayyukansu mana makowa fatan alkhairi kamar yadda muka yi sallah lafiya Allah ya sa mu ga sauran bukukuwan sallah cikin koshin lafiya Allah madaukakin sarki ya albarkace mu ya albarkaci zuri'an mu ya sanya wannan idin ya zanto karɓaɓɓe a Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon banta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata innahu ala zalika qadir wa bil ijabati jadir aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwa al ghafurur rahim Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته